بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال عدرسي دمك كرنت وانا لتافينا مختصر جامع العلوم والحكم زامتاشي ودرسينا أشرندا ترى yau muna 28 asabar 28 ga watan 12 zulhijja shekara ta 1442 wanda ya dace da bakwai ga watan 8 shekara ta 2021 a darsi dai gabata muna karatu ne a hadisi na alkhamis wal 20 hadisi na 25 hadisin abizar Allah ya kara masa yadda wanda yake ba da labari cewa wasu mutane cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallama suka je wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama suna kai koke cewa ma'abota arziki sun tafi da lada saboda suna sallah kamar da kowa yake sallah suna azumi kamar da kowa yake azumi sai dai suna yin sadaka da dukiyarsu wadda talakawa ba su da wannan dama na yin wannan sadaka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya musu cewa akwai ayyukan alkhairi da idan mutum yayi suna daidai da sadaka wacce za a bashi lada to shine malam yake cewa wa ma'ana haza abinda hadisin yake nufi annal fuqara zannu talakawa cikin sahabbai sun yi zaton cewa Allah sadakata illa bil mal ba a yin sadaka sai da dukiya wa hum ajizuna an zalika su kuma ba za su iya hakan ba saboda ba su da dukiya fa akhbarahum sallallahu alaihi wa sallama sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba su labari anna jami'a anwa'i fi'lil ma'rufi cewa dukkan dangogin ayyuka na ma'rufi ayyukan alkhairi wal ihsan da kyautatawa sadaqatun daidai suke da sadaka wasadaqatu bighayri mali naw'ani mali yace domin ita sadaka wace ba da dukiya ba iri biyu ana yin sadaka da dukiya kuma ana yin sadaka ma ana yin ayyuka waɗanda suke daidai da sadaka shi ne ce waɗannan ayyuka waɗanda ake aikata su a samu lada kamar an ba da sadaka iri biyu ne ma ɗaya daga cikinsu ma fihi da ta'adiyatu al ilal wato ayyukan da mutum yake yin aikin da yake ihsani zuwa ga halittun Allah zuwa ga bayin Allah fa yakunu sadakatan alaihim wani aiki sai zama sadaka ga bayi wa rubbama kana afdala min as-sadaqati bil mal a wani lokaci ma wannan aiki zai zamo yafi malada fiye da wanda ibayar da sadaka da dukiya wa hada irin waɗannan ayyuka kal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kamar umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna fa innahu du'aun ila ta'atillah domin wannan kamar kana kiran mutane ne zuwa ga yiwa Allah da'a wa kaffun an ma'asi an ma'asihi da kuma hana mutane saban Allah wa zalika khairun min nafi bil mali kuma wannan amfanin sa yafi ma amfani da da dukiya wa kadhalika ta'limul ilmi nafi haka nan karantar da ilimi mai amfani wa iqra'ul qur'an da karantar da mutane alkur'ani wa izalatul adha an tariq da gusar da abin da yake mai cutarwa daga hanya wasayu fi jalbin naf'i lin nasi da kai kawo domin amfanar da mutane domin janyo amfani ga mutane wa daf'il adha anhum da tsare su gabarin dukkan abin da zai cutar da su wa kadhalika du'a lil muslimina haka nan yin addu'a ga al'ummar musulmi wal istighfaru lahum da nema musu gafara dukkan waɗannan ayyuka ayyuka ne waɗanda idan mutum ya aikata za a bashi lada kamar yayi sadaka kuma amfaninsu bai tsaya akan mai aikin kaɗai ba shi zai samu alheri kuma ‘yan uwansa musulmi ma za su samu alheri wa min an sadaka kuma yana daga cikin nau'i na sadaka kafful aza anin nas tsare cutarwa ga barin mutane ya zamo mutum baya cutar da yan uwansa musulmi fa yahaini ya zo a cikin bukhari da muslim an abi zarrin daga abu zar al-ghifari Allah ya kara masa yadda kala yake cewa kultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah ayyul a'mali afdalu wani aiki ne ya fi falala kala sai manzan Allah ce al-imanu billahi yin imani da Allah wal jihadu fi sabilihi da yin jihadi dan ɗaukaka addinin Allah kultu yace sai nace da ma'aikin Allah fa ayyur rikabi afzal idan zan yanta bawa wanne ne yafi falala yafi lada qala sai ma'aikin Allah yace anfasuha inda ahliha wanda yafi lada shine bawan da yafi tsada yafi daraja a wajen ma'abotansa wa aktsaruha samanan kuma kudin sa farashin sai fi yawa qultu abu zar yake cewa sai nace wa ma'aiki fa illam af'al idan ban iya aikata duk abin da aka ambata ba fa a baya fa in lam af'al qala sai ma'aikin Allah yace tu'inu sani'an ka taimaki wanda yake aikata wani abu ka taimake shi aw tasna'u li akhrak ko kuma mutumin da yake kokarin aikata wani abu bai iya ba ka yi masa abin da yake kokarin aikatawa qultu ya rasulullah yace sai na ce ya ma'aikin Allah a ra'aita in ba'uftu an ba'dil amal ba ni labari ya ma'aikin Allah idan ban iya aikata wani sashe na aiki ba fa ya gagare ni kala sai manzo Allah yace da shi ta kuffa ko ta kuffu sharraka anin nas ta kuffu sharraka anin nas ka tsare kanka ga barin cutar da mutane fa innaha sadaka in ka aikata haka zaka samu ladan sadaka kaga kenan tsare kanka ga barin cutar da mutane shi ma kana da ladan sadaka wa kasaha alhadithu hadisi ya inganta bi anna nafaqata ar-rajuli ala ahlihi sadaka idan mutum ya ciyar da iyalansa za a bashi ladan sadaka wa fi sahih muslim ya zo a littafin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi hanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare yake cewa dinarun an anfaqtahu fi sabilillah dinari da ka ciyar da shi domin ciyar da addinin Allah gaba wa dinarun an anfaqtahu fi raqaba da dinari da ka fitar da shi domin ka yanta bawa wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin da dinari da ka ɗauko ka taimaki miskini kai sadaka ga miskini da shi wa dinarun anfaqtahu ala ahlika da dinarin da ka ciyar da iyalinka da shi afdaluha wanda yafi girman falala yafi lada alladhi anfaqtahu ala ahlika wanda ka ciyar da iyalanka wanda ka ciyar da iyalanka ka duba lissafin da aka yi anan ka fitar da dukiya domin ciyar da addinin Allah gaba ka fitar da dukiya ka yan tabawa ka fitar da dukiya ka yi sadaka ga miskinai ka fitar da dukiya ka ciyar da iyalinka ka kula da iyalinka wannan na ƙarshe wanda ka fitar ka ciyar da iyalinka shi ya fi girman lada shi ya fi girman lada wafi hadal ma'ana a hadisu kasira malaiti a wannan ma'ana akwai hadisai masu yawa ya tulu zikruha in za mu ambace suna da yawa wa fi haini ya zo a cikin bukhari da muslim an anas daga anas dan malik Allah ya kare yadda a gare shi alin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala yake cewa ma musulmin, muslimin babu wani musulmi ya gritu garsan da zai dasa wani dashi wata bishiya aw yazra'u zar'an ko ya shuka wata shuka Faya a minhu insan shukan nan ta girma ta yi kyau ta ba da 'ya'ya sai ɗan adam ya zo ya ɗauka ya tsinka daga cikin wannan ya ci autayir ko wani tsuntsu ya sauka akan wannan ainihin itaciya ko shuka ya ci audabba ko wata dabba ta zo ta ci daga wannan shuka illa kana lahu sadaka face sai an ba shi ladan sadaka face sai an bashi ladan sadaka waɗannan ayyuka da aka ambata ayyuka ne na alkhairi kowane ɗaya yana daidai da cewa ka bayar da sadaka ashe sadaka ba kaɗai da dukiya ake bayar da ita ba a'a ana bayar da dukiya a taimaka a yi sadaka kuma akwai ayyuka da dama waɗanda idan mutum ya aikata za a ba shi lada kamar ya yi sadaka ne Idan babu wanda zai yi korafi ko ya ce ni ba ni da hali da zan yi sadaka domin an nuna mana cewa ita sadaka ba kaɗai ana yin ta da dukiya ba ne ana yi da dukiya kuma ana yi da dukkan aikin alheri wanda za ka isar da alheri ga ɗan uwanka musulmi in ka yi za a baka ladan sadaka kai har ma abin da za ka yi dabba ya amfana za a baka ladan sadaka shuka ce za ka dasa itaciya za ka dasa ko ɗan adam ko wata dabba ko tsuntsu ya amfana da wannan za a rubuta maka ladan saraka ka sani ko baka sani ba ka sani ko baka sani ba ba iya wannan ba kadai kama ka ne kanka kada ka cutar da wani in ka yi da niyya cewa ban yi kaza ba don kada in cutar da wani shi ma za a baka lazin sadaka ya kamata mu gane wannan mu fahimci irin wannan abin da ake faɗa kar ka cutar da wani yanzu ka duba in za a yi fakin wani idan ya zo ya gindaya a ban hawansa ya aje inda duk wanda zai wuce sai ya ji ba daɗi saboda me yanayin hanyar a matse kuma ya zo ya matse hanya ya matse hanya duk wanda zai zo sai ya ji ba daɗi ko bai yi magana ba zuciyarsa sai ta yi ba daɗi da ka zo za ka yi fakin sai ka duba dama ka duba hagu ina ya kamata in ajiye dan kada in cutar da mutane kaga alheri ne wannan za ka yi gini hanyar mutane ka zo ka zube bulo ka zube duwatsu ka zube yashi duk wanda zai wuce sai ya ji ba daɗi kuma a yi tatacika a yi watanni ta tsare hanyar mutane wannan ba cutarwa ba ce idan ka zube duwatsunka ko yashi ko bulo ana zubewa ka ce maza a kwashe don kada in cutar da 'yan uwana masu wucewa ka sako ruwa daga gidanka ka buɗe hanya yana gudana ya fito hanyar mutane mutane suna wucewa sai ana neman inda za a tsallake wannan cutarwa ce idan ka ce a'a bari in yi hanya da ruwana kada i cutar da mutane in ya fito daga gidana na ban ɗaki ko na aikin gida ya cutar da mutane bari in masa hanya wannan niyyar kawai ta kuffu sharraka anin nas kada ka cutar da wani kada ka cutar da wani ko duk abin da za ka yi ka tuna in na yi wani zai cutufa wani zai zai zan iya cutar da wani idan ka ce kada in yi dankar in cutar da wani Allah zai baka lada akan wannan ta kuffu sharraka anin nas yanzu dan Allah da muna irin wannan tarbiyya ta musulunci ya kake ganin rayuwa za ta kasance za a ji daɗi duk abin da za ka yi kana jin kar in yi abin da wani zai cutu kana kaucewa kana tuna cewa in na kiyaye Allah zai bani lada da an samu alheri mai yawa kai ka samu lada yan uwanka sun kubuta daga abin da zai cuce ka ji zuciyarka lafiya lau amma dai yayin da ka wayi gari ka fito daga gida sai ka ji abin da babu daɗi ɗan uwanka musulmi zai cutar da kai ya tare ma hanya ya yi maka abin da za ka cutu musamman a yanayi da muke tuki akan hanyoyi da titunan mu. dole sai wani ya maka abin da zaka ji babu daɗi saboda mai babu tarbiyya ta musulunci to kaga da a ce muna ƙoƙarin koyar irin wannan tarbiyya ta musulunci da rayuwa ta yi daɗi domin kowa yana ƙoƙari kada ya cutar da ɗan uwansa wannan niyyar kawai ta kufu sharraka anin nasi Allah zai baka lada kar in cutar da wani kai niyya a zuciyarka sai Allah ya baka lada annau sani nau'i na biyu na aikin da min sadaqati allati laysat maliya na sadaka wacce zaka samu lada na sadaka amma ba dukiya ka dauka ka ciyar ba ma naf'uhu qasirun ala fa'ili wancan naf'uhu muta'addin na farko amfanin yana ƙetarewa daga kai mai aikin zuwa ɗan uwanka wannan kuma ayyuka ne da za ka yi a baka ladan sadaka amma ya tsaya iyakanka iyakanka ka anwa'i zikiri kamar misali nau'i na zikiri kamar nau'i nau'e-nau'en zikiri ولم يذكر الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة جد cewa a nassi ba ambaci cewa in kai sallah za a baka ladan sadaka ba in kai azumi za a baka ladan sadaka in kai haji ko jihadi cewa za a baka ladan sadaka ba li annahu innama dhakara zalika jawaban li su'alil fuqara saboda a can lokacin da talakawa suka ce masu arziki sun tafi da lada suna sallah irin tamu suna azumi irin namu suna kaza suna kaza amma suna sadaka da dukiya wacce bamu da ita sai ce Allah ya baku abinda in kun yi za ku samu ladan sadaka sai ya ambaci zikiri bai ambaci sallah ba bai ambaci azumi ko jihadi ba sai ya ambaci anwa a zikir, tasbihi tahlili tahmidi da kan makamantan saboda ya ambaci wannan ne amsa ga tambayar da talakawan suka yi cewa to mu da bamu da dukiya me za mu yi mu samu ladan sadaka sai ya ce ga abin da za ku yi allazina sa'aluhu wadanda suka tambayi ma'aikin Allah amma yuqawimu tasawwu al-aghniya bi amwalihim abin da yake daidai da abin da mawadata suke da dukiya na sadaka mu ba mu da dukiyar to me za mu yi mu ma mu samu lada irin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu waɗannan nau'i na zikiri wa amma amma aiki na farilla faqad kanu kulluhum mushtarikina fiha kowa yana yin aikin farilla kowa yana aikin farilla ana sallah tare ana azumi tare ana jihadi tare ana hajji tare amma akwai abin da na nafila wani ya yi wani bai iya yi ba to a nan magana take to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ga nau'i na zikiri da idan kun yi za ku samu lada irin yadda waɗancan mawadata suke samun lada in sun bada sadaka daga cikin dukiyarsu wa kad takasaratin nususu da yawa sun yawaita bi tafdhiliz zikri ala sadaqa da ma suke fifita zikiri akan sadaka wa gairaha min al'amal da rago wasu ayyuka kama fi hadisi abu darda kama yadda izo a cikin hadisin abu darda Allah ya ƙara yadda a gare shi an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum kuna so in ba ku labari da mafifici cikin ayyukanku wa azkaha inda malikikum mafi tsarki a wajen mamallakinku wa arfa'iha fi darajatikum mafi ɗaukaka ga daraja ku wanda za ta ɗaga daraja ku sama wa khairin lakum wanda ifa alheri gare ku min infaqi dhahabi wal fidda fiye da ku ciyar da zinari da azurfa wa khairin lakum min an talqaw aduwakum wanda yafi alheri fiye da ku gamu da abokan gaba fatadribu anakum kuna kai tara a wuyansu wa yadribu anakum suna mai da tara gare ku kun san aikin da yake ya fi duk waɗannan abin da aka ambata kalu bala ya rasu suka ce ya aikin Allah ba mu labari lalle muna so kware daga gaske wani aiki ne wannan qala zikrullah jalla jalla yace ambatan Allah yace ambatan Allah wato wannan yana ƙara nuna mana cewa akwai ayyuka masu sauƙi amma masu girman lada ayyuka masu sauƙi amma masu girman lada domin ka duba hadisin nan ya ce khairu a amalikum mafi alheri a cikin aikin da za ku aikata mafi alheri khair ya ce azkaha inda maliki wanda ya fi tsarki a wajen mamallaki ubangiji ta wa arfa'i hafi da yawan daga darajar bawa arfa mai ɗaga daraja yace kuma khairun min infaqi dhahabi wal fidda wanda ma yafi ka dau zinari da azurfa kana ciyarwa yace kai ya ma fa alheri khairu lakum min an talqaw aduwakum ku je ku ja daga da abokan gaba kuna tara suna tare ku kai wannan aiki wani aiki ne yake da wannan girman lada haka sai yace zikrullah ambatan Allah dama ya gaya mana a wani hadisin ai ya ba mu labari ma'aiki sallallahu alaihi sallama. cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani kalmomi masu sauki kalimatan kalmomi guda biyu Allah yana son su habibatani ila arrahmani ثقيلتان في الميزان يا aka ɗora a mizani ma'auni rana alkiyama ba magana nauyin sa ai ba abin da ya kai su nauyi ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن ka duba kalmomi yace kuma ba sauki khafifatan ala lisan ba wahala a harshe zaka faɗe su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuma dama dai ai Allah ta'ala cikin ayyukan da ya ambata waɗanda aka tanada wa mutane lada mai yawa an ce wazzakirin Allah kathiran ce a adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima kenan kaga shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi da sahabbai suka talakawan suka ce ya ma'aikin Allah masu arziki suna ciyarwa ba mun ci to ga abu mai sauki abinda idan kun yi ya fi nasu babu wanda zai kai ga abin da kuka kai gare shi na lada in ba wanda ya aikata irin abin da kuka aikata ba sai yace ku yi tasbihi ku yi tahlili ku yi tahmidi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wannan kalmomi ba abin da ya kai su girman lada ba abin da ya kai su wato ɗaukaka daraja da nauye ma'auni ranar alkiyama saboda haka akwai ayyuka da mutum ya kamata ya ce ya shagala da su kamar yadda muka ambata a darasi da ya gabata ba abin da ya kai wannan sauƙin aiki zikiri saboda shi ba sai an zauna ba an fuskanci alƙibla an yi alwala an duka an yi a'a kana tuka mota subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar a kasuwa kana zaune a kasuwarka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ai ba zama kake babu sakar ba a kasuwa kana dan samun yar dama amma shi dan ba zai kyale ba sai ka kasuwa an mai da yasu dandalin surutai da gutsuru tsoma da gulmammaki da maganganu marasa amfani don mai ba za ka zauna a shagonka ba kafin kwastoma izo Balma in kana wa hidimar ma kwastoma din zai hana bakinka yi motsi subhanallah bi hamdihi mi komin wannan abin nan din subhanallah alazim subhanallah bi hamdi duba karbi kudin nan littafa nawa ne yayi daidai duba min da Allah kudin nan haka ne mi ko abin nan eh, me kake so eh, ga abin da yake so duba mi ko masa wanta subhanallah bi hamdihi subhanallah alazim ba zai yi ba zai yi mana ka hada duka zai yi to amma shedan ba zai kyale ka ba shedan ba zai kyale ka ba ana magana ana lissafi ana abin nan ana zikiri ana ta shi yasa mutane bayan ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas me yake muna kidayawa a zama daya manzon Allah yana ambatan Allah sau ɗari a zama daya in an dan zauna harshen sa yana mu kuma manzon Allah me yake la yazalu lisanuka rasban min zikrillah wani itan bai ma'aikin Allah ce ya ma'aikin Allah ayyukan musulunci a ce kaza a ce kaza suna da yawa ga yamun mafi sauki wanda zan yi wanda bai da wahala sai ce la ya zalu lisanuka ratban min zikin. kada ka bari harshenka ya gushe wajen ambatan Allah kada ka gajiya ba dai aiki mai sauƙi kake so ba ko mai lada to ambatan Allah kuma hadisin na Aisha tace kan rasulullah yaskurullah ala kulli ahyanihi me kulli ahyanihi ma'ana duk yanayin da ya samu kansa akwai zikirin da za a yi duk da wani abu zai iya ratsawa da ba za a yi zikiri ba amma ana tsallake shi sai a yi zikiri in za a shiga ban ɗaki za a yi me zikiri in an shiga ban ɗaki ba zikiri amma ana fitowa fa sai a yi zikiri kenan ka zamo fi kulli ahyanika wannan aiki na alkhairi baka gajiya ba da aikatawa kada ka bari shi ya shagaltar da kai kana wato abubuwa marasa amfani Allah ya mana afuwa ya ba mu tawfiki الحديث السادس والعشرون حديثنا عشرين دشدا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دقى أبي هريرة الله قال يدعى قريش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما إكن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتي كل سلامة من الناس عليه صدقة دكا قبي دكي دكي متاني كو دكي أن أدم أكوي صدقة دئتن تنتي أباير a dalilin wannan gabbai kowace gaba tana da hakkin sadaka kullu yawmin kullu yawmin tatlu fihi shams dukkan yinin da rana take fitowa a cikin ta ta'dilu bayna ne sadaka idan kai sulhu tsakanin mutum biyu za a baka ladan sadaka wa tu'inu rajula fi dabbatihi ka taimaki mutum dangane da abin hawarsa dabbarsa ka rike masa in zai hau ko ka taimaka masa in zai dora kaya a kai fa tahmiluhu alaiha yana so ya hau ta ki tsayawa ka rike ta linzamin ya dafa ka ya hau za a baka ladan sadaka aw tarfa'u lahu alaiha mata'u ko yana so ya ɗora abu akan abin hawa ba zai iya ba shi daya sai ka kama kuka ka dora sadaka za a baka ladan sadaka wal kalimatu tayyibatu sadaka kalma da dada kyakkyawa in ka faɗe ta za a baka ladan sadaka wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salah dukkan tako da zaka yi ka je masallaci kai sallah sadaqatun za a baka ladan sadaka wa tumitul adha an at-tariqi sadaqa ka gusar da abin da yake mai cutarwa akan hanyar mutane za a baka ladan sadaka rawahu al-bukhari wa muslim malam ya dora mana akan hadisin da ya gabata ko ga ƙari ma akan waɗancan hadisai na cewa bayan waɗannan zikirai da suka gabata ga wasu ma ayyuka da in kai suna daidai da mai aikin da za a baka ladan sadaka malam ibn rajab Allah ya masa rahama yake cewa kauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaka kala abu ubaid abu ubaid al-qasim ibn sallam yake cewa as-sulama fil asli asalin kalmar sulama azmun ya kunu fi firsin alba'ir ƙashi ne da ike kasancewa a gaba ta ƙarshe ta ƙafar raƙumi firsin alba'ir shi ne ƙafar raƙumi shi ba kofato ne da shi ba ƙafa ce shimfiɗaɗɗiya da raƙumi to tan ƙarshe akwai wani ƙashi shi ake cewa sulama kala yace fa na ma'anar hadis kamar abin da ake nufi da hadisin ala kulli azmin min min izam ibn adam sadaka dukkan wata gaba na kashin dan adam akwai sadaka da mutum zai bayar a madadinta a dalilinta wa kharaja muslim imam muslim ya fitar da hadisi min hadisi aisha daga hadisin ummul mu'mina aisha Allah ya kara mata yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa khuliqa ibn adam ala 60 wa mi'ati miftalin ɗan adam an halicce shi akan gabbai 360 faman zakara Allah wanda ya ambaci Allah wa allah. ya gode wa Allah yace alhamdulillah wa hallala Allah yayi hailala yace la ilaha illa Allah wa sabbaha Allah yayi tasbih yace subhanallah wa azala hajaran an tariqil musulmina. ya gusar da wani dutse akan hanyar musulmai aw azala shauka ko ya gusar da wata kaya aw azala azman ko ya gusar da wani kashi da in an taka za a tutu? aw amara bi ma'rufin ko ya umarni da kyakkyawa aw naha an munkarin ko ya hana mummunan aiki adada tilka 60 adadin wannan 60 wa 300 sulama adadin wannan gabbai 360 amsa min yaumihi zai yi yammaci a wannan yini وقد زهزه نفسه عن النار يا رجايا يا نيسان kansa daga وتا يا 'yanta kansa daga وتا wanda ya aikata ayyuka na alkhairi tun daga zikiri har zuwa rago ayyukan alkhairi a yini sittin, kamar ya yanta gabansa ne baki ɗaya daga wuta a wannan yinin kenan a yinin bashi babu wuta kenan abin da ake bukata mutum ya yi ayyukan alkhairi guda nawa mafi karanci a yini daya 360 don ya yanta gabansa baki ɗaya daga wuta yanta kansa baki ɗaya daga wuta a wannan rana وخرج الإمام أحمد وأبو داود إمام أحمد أبو داود سنفرد حديث من حديث بريدة daga hadisin buraida anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala yake cewa fil insani salatu mi'a wa sittuna mifsala a jikin mutum akwai gabbai shine mifsal guda 360 fa alaihi abin da yake kan mutum an ya tasaddaka an kulli mifsalin ya ba da sadaka a madadin kowace gaba minhu bi sadakatin a jikinsa kowace gaba ya bayar da sadaka a dalilinta a kullum kalu suka ce wa manyan sai ku zalika ya nabi Allah ya ma'aikin Allah gaba 360 ayyuka 360 wa zai iya ya ma'aikin Allah kala sai ma'aikin Allah ya ce za a iya mana aikin alheri 360 za a iya mana a yi ne wataƙila masu tambayar suna ganin cewa abin da ake nufi kamar manya-manyan ayyuka ake nufi manya-manyan ayyuka 360 to wa zai iya ko wataƙila ya raka a 360 ta sallah ko ya yi abin nan a yi ne ɗaya to tunanin wataƙila za ka ce to aiki 360 ai yana da yawa to da dame kenan zan yi a yi ne kenan ba dole in zauna kenan ba in yi tunani in rika rikodin ko in tashi in je in gaida mara lafiya in ce ɗaya ko in ba da sadaka in ce biyu in yi nafila in ce in ta lissafawa wataƙila sai aikin kamar suna da yawa sai ya ce a'a aiko ayyuka masu na alkhairi ɗari kusa ai ba su da wahala annukha'atu manzan Allah ya ce kaki fil masjidi da wani zai yi tofi a masallaci ya tofar tudufinu ha in ka gani ka rufe wannan kakin ka ɗau ƙasa ka rufe ka goge ƙazanta a masallaci kana da ladan sadaka wannan ma ba za ka iya ba yana da wahala ka kazanta a masallaci ka ga wani abu wani ya jefar da tishu bai sani ba ka ɗauke ka fitar da shi daga ba za ka iya ba aikin alheri ne za a baka ladan sadaka za a baka ladan sadaka wannan ma yana da wahala wani ya jefar da abin tishu ya goge yawo ko majina ya jefar sai ya manta ta faɗi sai ka ɗauke ka fitar da shi daga ba za ka iya wannan ba ba za ka iya mana za ka iya mana za a baka ladan sadaka washe wato nahihi an tariq kana fita kofar hanya sai kaga kwalba kaga wani ice kaga wani karfe kaga wani abin da in wani ya taka zai sai ka dauke shi ba za ka iya ba wannan ma yana da wahala shi ma ai kana da ladan sadaka fa in lam tajid in ma ba za ka iya duk waɗannan ba ko baka samu ba farak ata duha yin raka'a biyu da walaha da hantsi to jizi'uka ya isan maka 360 duka ba za ka yi raka'a biyu da hantsi ba za ka iya ba ba za ka iya raka'a biyu da hantsi ba duha walaha raka'a biyu ba za ka iya ba a to kenan ba da gaske kake ba ba da raka'a biyu da hantsi ya isan maka duk wannan aiki 360 kai wato Allah yana da rahama Allah yana da rahama abinda za ka yi ka shiga aljanna yana da yawa yana da yawa shi sa irin wannan hadisai sai ake ce su a hadisun raja sai ka ji a tuwa in haka ne aljanna ka ai in Allah ya damu dai fatan mu Allah ya cika ya ba mu cikawa da imani kawai in dai an cika da imani a wannan kan ai ka duba abu da za ka gusar da shi a masallaci wanda yake na dauda za a baka ladan sadaka duk wani alheri da za ka yi alheri kowane iri ne za a baka lada to me kake jira eh me kake jira ka yunkura kai ka kama hanyar aikata tun waye gari ka fara lissafin duk wani aikin alheri da ya gitta maka sai ka yi shi sai ka yi me sai ka yi shi ka sa a zuciyarka kalma kyakkyawa da zagaya ɗan uwanka salamu alaikum an waye gari lafiya ya iyalai Allah ya kara lafiya Allah ta'ala ya bada za a tafi kasuwa Allah ya kara budi Allah ta'ala ya ta amfuta a sa'a ba zai ji daɗi ba to Allah zai baka lafiya kawai wannan kalmar in ka ga dan uwanka za a baka lafiya sadaka duk abin da zaka faɗa a tsayiba da zai faranta wa dan uwanka rai Allah zai baka ba za ka iya wannan ba ba a wannan miliyan ma za ka iya yi miliyan ayyuka miliyan za ka iya shi yasa magabata sun san aikin alheri mun karanta ai kun manta ne hadisin nan da ko an karanta muku ba adadi da ɗaya daga cin sahabbai yake gaya wa almajirinsa ce ko za ka raka ni ce ina yake kasuwa kun tuna hadisin sai ce a aji gaskiya in an je ma ba abin da za ka saya me zai je yi sallama ina ake da tarin mutane in ya je shago shago salamu alaikum to Allah ya bada sa'a Allah ya taimaka salamu alaikum Allah ya an yi salamu yana bin <laughs> sai dai in ma mun je kasuwar ba wani abu za ka saya ba ita mu je mu yan musulmi sallama mana duk sallama ɗaya da kai lada fa za a baka kai buƙatar ka ka samu taron mutane inda za ka yi ne aikin alheri ka yi ta sallama kana faɗa kalma tsayi ba ana ta rubuta maka lada ka duba adadin mutanen in kai awa ɗaya a kasuwa mutum nawa za ka yi wa sallama ka gaya musu kalma tsaye ba adadi nawa Allah ka ɗaya san adadin su ko ba haka ba ya ce mu je kasuwa kawai mu yi wa mutum yi sallama ba wani abu za a yi ba a kasuwa a riƙa yi wa mutane sallama ana kaya musu kalma kyakkyawa ashe aikin alheri yana nan babu adadi wanda idan mutum ya nufi alheri to wai me yasa wasu mutane duk da irin wannan bonanza da bonus din da ake yi su kuma sai aka ce suke nufi abin mamaki shi wani me yasa baya nufin alheri wataƙila bai samu dace ba ne da ya samu dace da taufiki daga Allah da in ya waye gari abin da zai niyyata shi ne mai shi ne ni yau na waye gari so nake in yi aikin alheri da yawa ga su ko ba su da iyaka ba su da iyaka wa fi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim an abi musa al-ash'ari daga abi musa Allah ya kara masa yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala kulli muslimin sadaka dukkan musulmi a yinin sa akwai sadakar da ta uyi wajaba ibayar bayar kalu fa illa ma yaji suka ce ya bakin Allah mutumin da bai da halifa saboda tamanin su sadaka sai da me sai da kuɗi sai da dukiya to wanda bai da halifa in lam yaji in bai samu abin da zai sadaka bai samu ba kala yace fa ya'malu bi yadihi yaje yayi aiki da hannayen da Allah ya bashi fa yanfa'u nafsahu ya amfanar da kansa wa ya tasaddaq ije yi sadakar a ah, cewa kai fa in lam yaji in bai samu bai samu me ba abin da zai yi sadaka sai manzo Allah ya ce Allah bai baka hannaye ba a ah, ya baka hannaye man a ah, je ka kai sana'a je ka yi ƙodago je ka taro itace je ka yi ciyawa ka amfanar da kanka kuma ka yi mai ka amfanar da wani ma ka ci daga abin da ka samu sannan ka ba wani ma sadaka ba za ka iya ba sai dai ka nufin alkhairi sai dai ka nufin alkhairi kalu suka ce fa illam lam yastati aw lam yaf'al to wanda bai iya yin hakan ba fa ya je yi aikin da zai samu kuɗi bai yi ba bare yi sadaka ya amfanar da kansa lam yaf'al bai aikata haka ba kala sai ma'aikin Allah ya ce yu'inu zal hajatil malhuf ya taimaki wanda yake cikin hali na bukatar taimako ka taimaka masa za a baka ladan sadaka wanda yake hali na me bukatar me taimako taimako a wafa nan bakin titi in ka zauna me yake faruwa mutane ne iri-iri wani ya zo daga ƙauye ne zai tsallaka titi ya kasa tsallaka ko ba haka ba kai ko masha Allah dan birni dama ka saba zama a wajen kai kawai ka ba zamo ka taso ka rike hannun salamu alaikum tsallaka za ka yi eh to bismillah ka rike hannunsa zo mu tafi kai haka ka tsaye da mota ka zare ido su tsaya sai ka wuce ka ce to Allah ya tsare ba za ka iya ba za ka iya wata tsohuwa ko wani tsoho ba zai iya ba ya duba minti goma sha biyar ya duba ba zai iya ba saboda musamman irin yanzu tukin da ake na rashin haƙuri ba wanda zai tsaya ka taso ka bazamo ka ce tsallaka za ta yi eh, to bismillah ka riƙe hannunsa ko kuma ka ce bismillah biyo ni ka tsaye da su ka ce ba za ka iya ba ai ba magana kowane ɗaya fa aikin alheri ne kuma ana rubuta maka kuma baka taimaki mutane ba to inu eh, zalhaja almalhuf ka taimaki wanda yake cikin halin bukata ba zai iya ba yana cikin damuwa ka taimaka masa kaga mutum yana kici-kici zai ɗauki kaya ya ɗora a abin nan a daidaita ko akan babur yana ka taso ka kama ce bari in kama maka ko kuma masha Allah Allah ya maka abin nan bari ma nan ɗora kai rike babur ɗin ka kama ka dan Allah baka taimake shi ba ayyuka gashi nan babu adadi alheri ake so ka zama musulmi Kullum shi shi ya sa manzan Allah sa alaihi ya siffanta musulmi da me nakhla bishiyar dabino saboda me ita ɗari bisa ɗari alheri ne a cikin ta baki ɗaya kun tuna hadisin Abdullahi dan Umar ko da ma'aikin Allah ya ce akwai wata bishiya ta yi kama da musulmi wajen alherinta ashe musulmi ma abokin menene alheri musulmi ma abocin alheri ne baki ɗaya rayuwarsa alheri ce a cikinta babu sharri kalu fa in lam yaf'al suka ce ya ma'aikin Allah in bai yi hakan ba fa ya dora kafarsa ɗaya akan ɗaya yana ganin mutane suna ta kici kici ana tsallaka titi ana waye bai yi ba kala ma'aikin Allah ya ce fal ya'mur bil khairi yayi umarni da alheri Ya umarni da me da alkhairi au kala bil ma'ruf ko yace umarni da ma'rufi aikin alkhairi kalu suka ce fa in lam yaf'al in bai yi hakan ba fa kala manzon Allah yace falyumsik ani sharri ya tsare mutane daga sharrinsa fa innahu lahu sadaka shi ma za a bashi ladan sadaka ya tsare mutane daga me sharrinsa karka cuci kowa karka cuci kowa da bakinka da hannunka karka cuci kowa in ka tsare an na ganka kana zaune kai ɗaya a nan ga majalisi a kusa da kai ana hirka ce a'a ai ba zan je can ba gwanda in zauna nan kaga nan ai ina ambatan Allah ina dan hutawa ya fi min alheri saboda zamana a can watakila zan shiga hakkin wani na gwada zama na ga in an zauna ba abin da ake yi sai batun wane da wane ake eh ai na ko wane ya ce ah, baka da labari wane abin da ya abin nan ai wane iya labarin kaga ba da ba amfani in zauna gwanda in zauna nan gwanda in zauna ni ɗaya a nan ya fi mun alheri saboda me ba na son zama a can ne saboda kada in cutar da wani da harshe na kada in faɗi wata magana akan wani kuma ba zan iya yin shiru ba in ana yi wataƙila in sa baki amma in ban je ba ma na zauna kaga shi na zauna lafiya ya fi mun alheri Shi ne wancan hadisi ta kufu sharraka anin nas ka tsare kanka sharrinka daga mutane in kai haka za a baka ladar sadaka kowa yana da shari dukkaninmu duk muna da shari abin da ake nufi shari shine wani abu da za ka yi ka cutar da uwanka ko da baki ko da hannu ko da menene ma ko da menene ko da ido ne shi sa Allah ya ce ya alamu kha'inatal a'yuni wa me kha'inan tarayun shine idan da yake ta gani kha'inata al'ayun kana zaune kana sata gani yar makocinka ta fito daga gida kana abin nan ko matar makocinka ko a unguwa an fito kha'inata al'ayun zuciyarka na saƙa ma kana kallace-kallace wani ne Allah bai gani ba ya gani in wancan bai gani ba Allah fa ya alamu kha'inata al'ayuni wa ma tukhfi as-sudur takuffu sharraka anin nas ka tsare kanka ga barin cutar da mutane za a baka ladan sadaka falyumsik anin sharri ka kame kanka karka cutar da kowa fa innahu lahu sadaka za a baka ladan sadaka fa ma'anar hadith abinda wannan hadisi yake nufi anna tarkiba hadhihi al'izam cewa gabbai da Allah ya sanya ɗan adam wato ginin halitta ɗan adam akan su wa salamatiha da kuma salama da amincin ɗan adam shine amintuwa na wannan gabbai Allah ya baka gabban nan da su kake kai kawo ni'ima ce Allah yi maka da an yi ka a sandare ba gabbai ya kake ji zaka rayu ashe gabban ni'ima ce Allah yi mako min a'zami ni'amillahi ala abdi yana cikin mafiya girman ni'ima da Allah ya gawa ga bawan ka duba yatsun nan sai aka yi musu mai gabbai hannun aka yi masa gaba gaba ko saboda me ka samu damar ka yi motsi yadda kake so cikin ni'ima wannan ba ni'ima ba ce gare ka ni'ima ce fa yahtaju kullu azmin minha kowace gaba da Allah yi maka cikin gaban jikinka yana bukata ila sadakatin ka bayar da sadaka ya tasaddaku ibnu adam anhu da dan adam zai yi sadaka a madadin wannan ni'ima din li yakuna zalika shukran li hadhihi ni'ma dan kai wa Allah godiya a bisa wannan ni'ima ana so ka bada sadaka dan me dan godiya a bisa ni'imar da Allah ta'ala yi maka kada Allahu jalla wa ala Allah ta'ala yace ya ayyuhal insan ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim Mai ya ruɗe ka dangane da ubangijinka mai yawan karamci allazi khalaqaka ubangijin da ya halicce ka fasawwaka ya daidaita ka fa'addalaka ya tsaida kai kyam a cikin wannan halitta taka a miƙe a daidaice fi ayi suratin ma sha'a rakkabak kuma bisa surar da iga dama fi ayi suratin a kowace sura ma sha'a in yaso rakkabaka sai i gina kai dora ka akan wannan sura ma'ana kai baka yi duba ba ga kai dan adam zuwa ga yadda ubangiji ya halice ka cikin wannan sura baka yi gani ba ma gharraka bi rabbikal karim yanzu kai baka ma san wannan ni'imar da Allah ya ma ba ya halice ka a wannan halitta madaidaiciya wa kala jalla wa ala Allah ta'ala yace kul huwa alladhi ansha'akum ce da mutane Allah ta'ala shine wanda ya kage halittaku an sha'akum ya kage halittaku wa ja'ala lakum sam'a ya ba ku ji wal absara da gani wal af'ida da zuciya ta tunani la'allakum tashkuruna dan ku yi kalilan ma tashkuruna amma kadan kuke godewa Allah yanzu wannan ni'ima da Allah ya muku ba za ku gode masa ba ta ji da gani da tunani ba ni'ima bace in amma ni'ima me kamata ka yi godiya sai Allah ya ce kalilan ma tashkuruna amma gashi an muku nima amma kadan kuke godiya kaɗan kuke godiya ba ku san girman ni'imar ba to ai ba za ka san girman ni'ima ba sai in ka rasa ta kamar yadda ake fara ko ba haka ba yanzu kana tafiya ba ka sa tabarau ba ka san ni'imar ganin cewa rashin sa tabarau ɗin ashe ba karamar ni'ima ba ce sai ka tambayi me sa tabarau wanda in an cire tabaran shi kenan ba inda zai ji sai dibi-dibi shi sai da tabaran kai ko baka da tabaro in ka inda ga dama kana tafiya sai a ce yanzu kai baka ganin ni'ima ce Allah yi maka yi baka gani lafiya lau ba sai ka sa tabaro ba kai baka san ni'ima ba za ka gode wa Allah ka ci ka in ka ga mai tawa ka ce Allah na gode ma gashi wani bai isa fa'i tafi nan da nan ba sai da tabaro ni ko gashi ina zuwa duk inda na ga dama ba na bukatar wani ba ni'ima ba iya wannan ba ni'ima ba ce to ka gode wa Allah mana akan wannan nema da Allah ya kalilan ma tashku amma kaɗan kuke godiya Allah ta'ala wa kala yake ta wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ta'ala mahalicin ku shi ya fidda ku daga eh, wato mahaifar daga cikin mahaifanku mata la ta'lamuna shay'an a lokacin da baku san komai ba wa ja'alakum sam'a ya sanya muku ji wal absara da gani wal af'ida da zuciya ta tunani la'allakum tashkuruna dan ku yi wa Allah godiya Allah ya ce ya muku haka ne don ku yi mai godiya kuna godiyar ai ba kuma san ni'ima ba san bare ku sai ka sani ai kafin kai godiyar kai baka dauka ma ni'ima ce ba wannan to Allah ya ce maka ni'ima ce ya fudda kai baka san komai ba daga cikin mahaifiyarka ya yi maka ni'ima ni'imar ji ni'imar gani ni'imar zuciya ta tunani Allah ya ce ka gode masa la'allakum tashkurun Allah ta'ala ya ce alam naj'al lahu aynayn yanzu dan adam bai gani ba da muka halitte shi muka ba shi idanu guda biyu wa lisanan muka ba shi harshe da zai yi bayani wa ne muka ba shi labba ka duba kira halittarka kai dan adam ka kwatanta ka da raguwa halittun ka gani yaya halittarka take ai dama Allah ya faɗa ya ce ya kyautata halittarka Allah ya faɗa cewa ya kai ɗan adam ka duba halittarka ka kwatanta da ragowa halittun Allah ai Allah ya maka halitta kyakkyawa mafi mafi wato mafi kyawu cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu ka duba gare halittarsa ya ike ya kai ka kyau ko ka duba akuya ko ka duba jaki ka duba halittun Allah dai ka gani ka duba kuma kai yadda Allah yi ka don Allah ba za ka yi wa Allah godiya ba to saboda haka Allah ta'ala yake cewa yayi maka halittar da ya kamata ni'ima ce gare ka ka santa domin ka yi masa godiya a kanta sai yace ita kuma godiyan nan da Allah yace ka yi godiya iri biyu ce wa shukru ala ne wa shukru ala ne lokaci ai ko da ragowa to ina ga mu da aka ta nan saboda gaba ce Allah ya ce mai godiya ko to kamar tambaya ce cewa ya ubangiji yaya godiyar take to shine za a maka bayanin irin godiya da ya kamata ka yi bisa ni'imomin da Allah ya maka ni'imar da Allah ya ce wa in ta'uddu Allah in za ku kirdige ni'imomin Allah gare ku wallahi ba za ku kirdige ni'imomin ba sun yi yawa ma sun fi karfin ku iya kirdige su kuma Allah ta'ala ya ce ku yi godiya a bisa waɗannan ni'imomi Allah ta'ala ka ba mu ikon gode maka akan ni'imomin ka da kai mana kai mana afuwa bisa kasawarmu da mu Allah ta'ala ka amintar da mu a duk inda muke kawo mu zaman lafiya da aminci ka yaye mana dukkan damuwa ka ɗaukaka addinin ka ka ɗauka sunan manza. Allah sallallahu alaihi wasallama wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi